اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يوم عشرين لشدة بوطن كوكو بوطن شعبان في هجرا النبي محمد صلى الله عليه وسلم دبوته بتاريخ الأربعين دا أوكو Allah ta'ala muke roƙon ne mana dace da muwafaka na duniya da zahira don tsarkin sunayensa. Na'am. Saba'in da biyu bayan ɗari uku. Fadzambu kenan. Eh, ita fadzambu ya ojimu لأدب المكتبة له تارة آه، والاشتغال القلب بما هو أحب إليه منه وتزنبي أكن نفاشي يقدم أكن نفاشي تبو درس ملكاوشي دون أبن عنا بتكي كاوز نبينك an doke hanya saboda haka nan sai ka gaba rabin babu shi ya ta ga misali haka ce maka mata sun killace sun sa kayan da ba za a gan su ba ai ka gama ganin sha'awa ta kai hmm? ya rasu saboda an rasa da mai kawo shi ana rasa zunubi wato zunubi yakan rasu ana rasa shi saboda hanyoyi daban-daban da adadin lokuta za la ko haifar rashin abin da ke bayyana su sabbin wani lokacin tun da baka gani ba ga ba maganan kai sha'awa ga ba maganan ka je kana nema kaga wannan an rasa wannan a kanci wani istidalil kalbi kuma da shagalwan zuciya bima huwa ahabbu ilayhi minhu abin da ifi soyayya gare su da ne. shi kuma wannan yanzu kaga kana zaune a nan a cikin masallaci ko da wani karatu ka zama ba ka je ka na filan ka raka a biyu kana yi gefe ka gana kana ta tasbihin ka ko kana ta salati da manzon Allah ka ko kana rubuta alqur'ani kara kara da qur'anin ka har a kira isha ai ka da a lokacin ka fifita ko da ana kwallo a wannan ɗan tsakanin ko da saboda ka fifita son Allah a kan wancan abin da ake to kaga wannan aiki na son Allah ya tare wancan gumurzun ba zai faru ba kaga zuciya ta shagaltu da wani abu tun da dama ai muskila ke tare idan ba ka ba aiki ba za ta kakaro aiki idan ba ka kai ta inda za ta fa'idanta ba kana zaune za ta kala ma tafi wuri ka ba kai ko ba ta tafi wuri ka ba yana na zaune abin kaza bani ya taso ya ce assalamu alaikum yau ba ka samu zuwa tuntuna wani ba Allah ya riba na kuma sha Allah ni ma ina da niyya yau da gobe sai Allah sai tafiya da yau da gobe sai Allah yanzu ni ma da yin Allah a yadda sai kai kaman ka samu abokin tafiya gobe za ku taho tare idan an gama wannan abin kuwa sai ka gaba ba nan da za a yi za a yi tsaya kaji wa wannan ne mata ki kyau shi ma zai fito za mu karshen hankali na aki ladan na masu ka ga da ka bai ka shiga amma ka shi nan sun tsara ranka a irin wurare da suka ma da irin wannan duk ma masallaci da kaje ka zauna a lokacin na ko kuma makarantar mu waje kuka dauna kai ko biyar ce ku kai na muzakara ku ko sajin da yake ba ku wahala a cikin karatu daga cikin abin da ke ba yara wahala akwai lissafi akwai yaran akwai mu kuka dinga bi aka kira sallah shi ga nan ku dinga sallah ishan ku an gama kun tafi gida kun ci wanku ana haya haya da ka je mu ƙara na jika ne dai bacci nake ji shi ke sai da fahi sai da fahi kaga kun yi magani zuciyar an wurin da ba a gabatin an shagalantar da da abin da yake soyuwa a wurin mutum daga wancan abin da ake so da zunubi ai abu biyu ne wannan zunubi ne mutum na fanshi, wannan kila la'akin lada ne mutum yana fanshi. shi sai lokaci sai rinja a kan wancan wani lokaci kuwa wannan abin da ke suna lokaci ya rinja ya na ne da ganin zunubin ya tafi ya dan fito na farko ana rasa zunubi li adamil da lahu saboda babu abin da zai jinye shi da ka shiga inda zai jinye ma mutum ba وتارة ولاشتغال القلب قوة الاستدان القلب بين شغلوان زوجها بما هو أحب إلى الإنسان كنكو من الذنوب شما يفتو تو جاء جنا أكو كده إلى ولنا أبنا آه، آه، المكتب ده بيكنا آه، وللوجود معنى إن akwai samun wani wani lokaci babba da idan zan hana zamanin gaba daya domin eh, eh, mamani wanda zai hana zamanin cike an kan kai mani eh, wani abu da zai taso ya yi banga-banga tsakanin mutum da zamanin din sai ga da yin bayu ba wani na kawai fawati mahabubin kuma a habba ilaihi min tarabar wani lokaci kuma da tsoron kwakwacewar abin da ita so a wurinsa daga wannan zama jirgin shi ma zai iya hana zama ne misalin abin da mutum ya fi so zai kuɓuce a ah, mutum na zan aljanna kai wani lokaci ma wani kake so ka faranta ne sai ka ga ah, da in yi zunubin nan da an farantawa na zai sai kwanton farantawa na zai da wancan zama jirgin to amma in ya zama na Allah ya fi mutum zai bar wannan zunubin saboda an ce bai zunubi kaza Allah ya yi fushi da shi shikenan yadda zai ce ah, idan Allah ya fushi da mai fushi a ina ake fashi kaza ba ta maka masa daga nan karshen ta kaza karshen ta kaza sai ya dace saboda Allah ya yi kaza to kaga nan shi na zai iya rasa su don ka zunubi yakan rasu saboda akan rafa shi saboda abubuwa da yawa imma a adamin bakwafar imma lishtigalin kalbi bima huwa a habbu ilaihi imma liwujudi mani'in taratan mani'in sai dai nan da a yi miskilan wannan in? <clears throat> zai iya ruwa ko ba zai hana shi wannan da ya kakkafa shi ba wani tsoron eh, mummunan cikawa ko wani tsoron eh, eh, kada Allah ya kushe da shi ya zama ya katange shi wani kusan bata sa'alin wani a babban kabari kaga to wannan fa'idan tsoron duka ya shigo zai zama malami amma gani zai fi shiga cikin buhun kauko amma wannan kauko na fawatu ne wancan ba zai zama malami kai lokacin da rashin kuɗi mana wani mutum in <laughs> Allah ke biki mutum gaga akwai ran da talauci sai da malami ka juya ka juya za ka rasa kaga mai na gawaye gari ma juya yadda za ka je kai kaga wanda ake ba da jin tsoron Allah eh? zai koma yin da ya gani tun da nan da aji babu babu daidai ya shi lahira to ma Allah ka shirye ne da da na ma ta horon abu da zan amfani mali'i ne mawali wancan suna da ɗan dama to dai nan mutum ne ya kamata ya ɗauki kowanne daga guda kuɗin nan ya raine shi ko ba haka ba ya nemo maka misalai da dama ya dinga gaggana sau in wannan bai tare shi ba wancan ya tare shi in wannan bai abin hatta dai mutum ya gano zunubin nan akwai masifa cikin akwai masifa a cikin sa eh ai da dama kukan ce a ah, sai ya za mu yi wannan abin ya zama kira a gare mu don akan faɗi dillai tun da za a faɗi kowa ya da nima ina yin wannan wallahi ni ba ina yi ni ma ina yi illa ya kace mutum ya yi gom in ya samu wancan uku ya sun faɗi shi ma sai ya fito fili ce kuwa za a yi a faɗaƙo ne shi ma yana ciki wani ita yana ciki da rake ta duk da ciki wanda aka ce duk a cikin wani ne wanda shirin shi ma da shi a ciki sai dai wanda ya gane wannan matsalan ba in dai ka gano ta to duk yan kwaɗa ya wuya to kaga wannan ya samu taimaki mutum inda zai yi ko dai ka gane karishin da zuwa nan ko zai ka ɗaya tare shi ko kuma kaza ko kuma kaza magana ta fito fili masha Allah ma'ani sai ne sai ya ku yau yau muna na yake da shafi ɗari uku da saba'in da uku inda Allah ya karatun abin da ne wannan zai shigo amma dai za mu shiga cikin iyayenmu da inda za a shiga ba wata ne ba ko ya zama da sauki ko Allah ya buɗa shi an fa'ul mahabba soyayyar da ta fi amfani shan da yake kawo alheri shan da yake sama da dukkan so wato shan da yake ibada daga cikin rukunan la ilaha illallahu rukuni na bakwai son Allah ko sharaɗi ne kai sharaɗi ne son Allah idan mutum bai sa wa zuciyarsa son Allah ba Allah bai karɓi musuluncinsa ba dole sai mutum ya fi son Allah sama da dukkan komai komai mutum zai kashe ne saboda Allah inda za ka fahimci yana kaduri ba Allah ba kuna manzon Allah ya ce ba ku ɗayan ku da zai zama musulmi ya zama ya gaskata sai na fi in ji annabi sai ya fi soyuwa a gare shi ainihin daga dukkan komai daga iyayensa da ƴaƴansa da kowa a duniya sannan mutum zai zama musulmi to mutum bai zama musulmi ba sai ya fi son manzon Allah a kan rayuwarsa sai ya fifita rayuwarsa rayuwar manzon Allah kan rayuwarsa abin a ce masifa ta taso masifar nan da ce mutum a kai ko da ba ta wuce mutum ɗaya mutum ba zai yadda mu ya ka samu manzon Allah sai ya mutum shi ne balarabe kantin musulmi fi da ka abi wa ummi ya rasulallah babana da mama ta fanfan ka wato dai ban kai in fanshe ka ba sai dai in fanshe ka da babana da mamana ni da mana riga na mutu yanzu abin da rige kafin a tafarka da na ajiyar tambar babana da mamana amma ni na fara tare abu sai dai abun ya halaka ni ya halaka babana ya halaka mamana ka zai zai kwanta uka amma ni da zan gada ido na wani abu da zai kai kawai gida na mutu to kaga kenan wannan manzon Allah ta kuma me ya zaton ka da Allah kaga Allah ne ba bi aula to son Allah shine da kama da dukkan komai kanta manzon Allah ana kan shi ne saboda shi jakka da gani shi ka ake san shi ba ana san shi ne saboda shi da larabe zane ba ba ana san shi ba saboda sunan shi Muhammadu ba ana san shi ne saboda Allah ya zaɓe shi a cikin ‘yan adam ya tura shi zama manzo gare mu kuma an zaɓe shi a gaban halitta Tun Allah gaba ɗaya ɗayan adamu annabi ne fiye yi don haka na hita muke kya muna fanshi sama da rayuwarmu da ya kato son Allah sai ya zama ya fi soyayya a gare mu sama da kuɗi sama da iyayenmu sama da ƴaƴanmu sama da dukiyoyinmu wanda ne so mai ba da amfani shine son da zai kai mutum aljanna irin wannan so wuta ba ta kona mutum da shi ita jana ba ta kona mutum duk wanda yake akwai son mai Allah cikin son Allah a cikin zuciyarsa wuta ba ta kona shi wannan abba ga wani da aka ce aka ce masa yake yaushe ne tashin aljiyama shi mun Allah ce ne ka tana da maka da gaskiya ni ban tana da wani aiki na ku zo ku gani ba ban yi wata farka ta ku zo ku gani ba ban yi wani abu ne na ku zo ku gani ba ban yi wata sadaka ta ku zo ku gani ba illa kawai ni ina san Allah ina san manzon Allah Ita shi kenan almar'u ma'aman ka habba yau mal kiyamata ne. In hadda ce Allah ne zai soyayya gare ka manzon Allah zai soyayya kana wayan gari a lahira ana tasarwa alkiyama kila karshen da gaban kai da ka ga manzon Allah ko na bi manzon Allah duk inda yi to ka ta yi rayuwa ta kyau rayuwa ta kyau so ya yi amfani haka illa da zai rasa sharuɗa ba ba zai rasa ka'idoji ba ba zai rasa ba zai rasa abubuwa ba sai mu shiga ilam anna abka al-mahabbati على الإطلاق وأوجبها وأعلاها وأجلها لها محبة من جبلت القلوب على محبته وفطرت الخليقة على تألفه وبها قامت الأرض كافي منتج كسني بيدي lalle an fa'al mahabba sanda da ita amfani gaba ɗaya so wa ahabwa ne wa auzada son ita zamowa dole wa a'alaha sanda da ita ɗaukaka daga dukkan wani so wa ajallaha son ita girma فشين محبة من جبلت القلوب على محبته son wanda aka halicce zukata a aka sai shi ne Allah son da jibulatul qulub ala hujji man ahsana ilayka to kan ka duba man ahsana ilayka aktsaru insani ilayka Allah rabbuka ala mahabbatihi wa fitiratul khaliqa halittu kansu an halicce su ne ala ta'alluhihi akan girmama shi ta aikin girmamawa da yin ɗaya ita wannan mahabba wannan sannan da aka yi magana mahabbatu wannan mahabba an ka fashe ma a baka ita ba a ta shi ne ainihin eh, wadiya da wannan ne hadda kamatil ardu wasamawati da ita ƙasa ta tsaya shi suka tsaya in ka yi tunani tun da wani bai gaba ƙasar nan tsaye take jinkirin fa inda take to ta tsaye ne ba ka gushe daga inda take ba ba ka saƙa wani tsaya duniya da ka so ba son Allah ya tsayar da ita sannan nan ba don son Allah da ya rubuce kafa son Allah ya tsayar da su muhabba wa alaiha akan babban mahabba ne fotiratil a aka tabi'anci halittu ba halitta ina kan Allah ko da sai ta farce da san Allah da dan ya kara ya kansa daga fir'auna yana son Allah a mai je da mun saboda kawai yana son iki da mun mutane ya fito yake shi bai ma san inda Allah yake ba da san ne fir'auna mun abin da ta ce ka san wannan abu ba wanda yake shi rabba samawati da ce a ba sani ba shi ne shi na fuskar kafari فطر المخلوقات عينه على فطر المخلوقات وهي تتولى صوت شنو يسر شهادة أن لا إله إلا الله ما يمكن سر شرطني kalmar shahadar mutum ba za ta fita ba sai ya haɗa da son ta son Allah ainihin abin da فإن الإله للي أبن بوتتاوى هو الذي تعله في القلوب شيني وانت ذكاتا كي وطاعة كي جرم ماوى إله بالمحبة بالصنش والإجلال بالجرم ماشي والتعظيم بالأوكاكاشي والذل ده تنكر ده جريشي yayin da duka aka kira shi jiki ya yi sanyi wal khudu'i da yin a gare shi da ta'adduduhu da binsa kusan kalmomi ne mutaqariba tunda daga aka ce da Allahu hul qulubu bil mahabbati wal mahabbatin jilal ta'zim zul khudu ta'abbud والعبادة فآد الله لا تصح إلا له كما تعاك أبوشيش العبادة لا هذا ماذا العبادة والعبادة لا تصح إلا له وحده عبادة جباتا تاعة باتا إن جنتا باتا هلتا سيد الله شيء كفي لا إله إلا الله والعبادة هي كمال الحب إذا إبادة ذاك شيء تكتن سو أي كمان يبدو ذلك الزمن صن الله يكاوم أقول صن الله هي تروم ذلك كذا ما تفكرنا ولا amma kana so ne inda kake so ka jiyan nan maganan Allah na shi kawo ka kaga son Allah ya kawo ka ka mutum kowane da hira yana da wanda zai abin nan yana son ya huta ya gaji yana son yana son kawai hatta zama sararin kan ya fi zaman cikin masallaci daɗi sai dai saboda ibada ne cikin ya fi daɗi saboda san Allah mai ya sa cikin ya fi daɗi sai ka zauna a za ka ta kai ni na zan je in dinga ganin wannan abu a gabana mai yiwuwa wannan abu zai shafin ke salamu alaikum menene ya ce saba ya kai kira don haka don ibadatu hiya kamalul hubbi tunda da dama su nuna mu ana bautan Allah bautan Allah bautan Allah fa shi ne tsawaran kan Allah wato sannan za mu gano ciwon ne inda son Allah ya kai mana irin yadda ake bukata sannan ya kai to da mun fifita addini nan sama da dukkan kome, ba yadda za a kai addini a gandan karshe ba yadda za a ce hayya ala sara a anguwan ke ci gaba da bacci ba zai yi bacci ba zai yi bacci yanzu da kaka ji a mutane ma a ce aka ce kamar ka ana wani haya haya ana ce wani fa ya fi kakamar su da ke shekarar wani da ke wani ya fita wannan ya argibin ce wani ya fita ana jin sa zaki to yaya Allah ana kira hayya ala sala ake zai iya rashi a ce Allah ya ce shi ne kaza a kan dukiyarka malam da gudu zaka ce Allah ya ce yanzu wa zai ba shi wa zai ranta maka man zalladi yuqridu Allah qaradan hasana harfan Allah ba ya gari ba mutum ya nawa nawa cikin su ga dukiyar ya ɗabi na shi sai ne ainihin an madina ga dukiyar Allah ɗabi na ka nawa Allah ke so a bada in dai ba zan karfa ba a yi ba in ku dan fara ba a yi wayo ma ya sama ki wannan dan fara ne amma ka ga sahabbai da yake suna da tabbas da annabi da ya zaka ce manzo Allah ga dukiyar mu sai biyu wanda kake so ni na da gona kaza ina da rumfa kaza ina da shanu kaza ina da raƙuma kaza wancan wancan ina da kaza wannan ina da kaza wannan na ce to ni gidana dibino ne buhu kaza wannan sai ce sai yanzu duk kurje ba kin da da shi Allah ne ya aiko shi da za ka da aka da sai karɓe ya zama mai kuɗi yawan da ba su kalan kaɗan shi kuɗi ke kayan ba wannan ne matsala ba shi ne ma zai zai siyar ko shi zai samo muku kara muku wannan dukiyar to saboda haka nan haka nan da son Allah ya gaina malam babu yadda za a yi wani addini na ɗan ibidiya ita addinin mu karfi wani mutum duk wannan namu wannan kawo wannan kawo wannan kawo hana kafin ka jima wani mutum duk da muke da jama'a duk da muke da imani to sai da imanin ne bai shiga ba Allah ka shigar da shi don haka nan cikakken ibada ita ce cikakken son Allah ma'a kamalin hudu tare da cikakken na'a in ba Allah ba wani da za a gabatar da za a ba ka ce a dafa Ko ji hadisul gulam ba ka ce wa malamin za aka ce ka da shi a'a ba zai yi ba zan ba ku ba ka tarar da ita a kasar da aka kashi aka ɗaure aka kora zarto a kanta aka tsarge shi biyu haka ɗauko ɗalibin yaron shi ma aka ɗauko shi ma tarar da ita aka kai shi ma aka tsarge shi daidai ne wannan san Allah aka ce sosai fa kai ana tausayin ka dan gidan sarki ne ana fara za ka yi nan gaba kila ma mulki ake tana da maka ka rije yake a ah, shi rike to a firgita shi a kaddan kashe a hannun sojojin duwatsu sojojin kafa suka hau dutse da shi aka ce tare da ita a safau za su koro da ita Allah ka yi kallon su suka tarwatsa suka yi kafa shi kuma ya tsako dawo ya aka da mutanen ka da aka haɗa ka ce Allah ya maganin su duk mutu sai to in ka san wata baka san wata ba ina yan ruwa ka ɗauke shi ku je da shi ka ku in ya ridda ku bashi in bai ridda da ku je ba shi ciki su ma dai abin da ya afu kenan ita Allah ka isar ne su jirgi ya kawai ya sake dawowa maimakon Allah ya hana kafin da sun sun tsallake ba a shi sai ya ga ƙarshen sarki a ƙarshe da a takaice ya zo da ke sarki ba za ka kashe ni ba ta ka imani da Allah kai in yi imani da Allah zan ya kashe ka yi ce ko ko na yi imani da Allah ya harbe shi kuma ya kashe shi ya ce to yanzu da fa yi ba mutanen gari suka ce mun yi imani da Allah mu mun yi imani da Allah kakkuyi kakkuyi ni ma da dangane sai na Allah yana wani yana mai afisa dalilin su kawai kenan ya ba da ransa akan a ta saboda Allah kuma manzo Allah ke cewa wasu kaza sun ya rasulullahi ka roƙa mana Allah da su ba ta an kasa na kashewa an kwace mana dukiya an ci mana mutunci an zazzage mu an mana wulaƙace ce kai kuna gaggawa sai ka wannan kisa na kafin ku akan gwada mutum a ce ya kafinsa ya ci kafinsa a har gashi akan haka duk ta gama ga lafiyar da wannan imanin irin wannan imanin shi ake neman mu da irinsa to kuma ba mai ba da shi sai san Allah da ga kan a duniya ma kan abin duniya a kan mace ta kashe mutum a kan dukiya sai a yi kashe kashe ko yanzu kashe kashe da ake mabiya a kan dukiya ne da kan dukiya ne son dukiya ya janyo shi wannan ina ma yadda suke son dukiyar nan a ce Allah suke son haka yadda yahudu shaitan ya zan musu da kan dukiya a zuciya ta sun shirya a karshe ka kama rabi a karshe sai za su tafi da kudin su kashe su sake bayar gobe inda Allah suka sa a gaba da ba haka ba da Allah ya yi mana ruwa kafin mu roƙa da amfani kamar yadda malamai na suka faɗi kuma yadda shari'a ta nuna da ƙasa tana da da amfani tana da tana da yadda ake yanzu son Allah shi ne kamalul ibada ita ce cikakken so ma kamalul hubbi wa dhulli wa shirku fi hadhihi ibada shirka a wannan so ibada ita ce ibada min abada yau ba masifa ka haɗa son Allah da son wani. Wata alamu. ko eh, fi hafi ya a shi ko a shi a obodiya wace ce obodiya ba ta halar shirka a wannan son wata ce obodiya don da shan adaba ko a masa laye a kafa wala ibada ko ko ko ziya ko ma'a kama

ba muna son dukiya ba a zai iya nan kawai ta da yanzu shirka da muka haɗa muna son dukiya irin yadda muke son a sa imanin mu ya raka dole sai mun so Allah shi kaɗai idan an ce kana son Allah ba ana nufi dukiya ka ko ka ba amma ka ɗauke ta bakin komai ne ake nufi shirye kake dukiyar nan kana son ta ne saboda Allah yake a neme ta kana neman dukiyar nan ne saboda ka kare mutuncin musulunci da wannan dukiyar eh? to kaga shi kenan son dukiyar ya koma son Allah amma a yau in ka lura ya haka kan dukiyar ba don kare musulunci ba sai ba faɗi da baki tunda da ne mutum zai gama gidansa masallaci a ba su ba zama ba Tafi zai gama gidansa, haka aliyasa, haka aliyasa. Masalacin anguwa kuwa ana tsakutar da kaka da ruwan sama ya sauka. Ɗan ruwan sama ya sauka zai ji kamu. Wanda za ka ce, dukiyar da ake nema ba ta Allah ba ce ba. Sun bai san Allah bai kai a ce to jama'a ba mu da wurin karatu. Inda nan mu littafin Allah. yan duniya suna da inda su koyar da duniya amma ba babu inda za mu koyar da addini to mu nema wa Allah mu haɗa son Allah kai mutum bayan Allah ya ga bayan Allah suna zuwa aka sun karna mutum na ji na kallo za a yi masa fiɗa za a yanka shi kira ce da ke cewa don a yanka shi a cire kiwo a ciki ana ce jesus ƙwai ya kamata ce muna da ɗakin da kowane irin ciwo ne in kwakwalwa za a kwanke a kwanke in menene ya zama masu ce bismillah wanda likitocin da ruwa ta kwanta magana ta ai alaji wannan ciwon naka mai sauki ne wato irin wannan ciwo dama asali tun lokacin da muka karanto shi ai kaza kaza kaza kaza ka ko ciwon da naka nau'i nau'i ne akwai nau'i kaza akwai nan a ce sun danna ma allura suna jirin ta fara aiki ana ta faɗa maka abin daɗi in ke so da kafa magana sai Allah ya mata ba ina da tambaya yanzu idan na misalin mai alwala sai ya zan kwarmin ido na ruwa bai shiga ciki ba alalatai ta yi kana da jikoki kana ta a a ai ya ta yi isa a kace a iziya menene watan da aka tashi aka yi arihin fiska daga kunne zuwa kunne daga ina aka ce wai jibu ta fakwado a harin da kafi ko yau ta haka dubu ya magana yake ne shi ne da yiwuwa ya ta a fari da jama'ati na tokafin nan a fari da na ɗaya ɗan cikinsa ba ana magana kai yaro ai ka ganin kai yaro ne na ka bai fara ɗaya eh, ba ba ya kamu ya haka ba ta a fari wa idafa hikaji ainihi da menene ka sauransu Allah ya gafarta malam wato kenan alwalan ba sai mutum ya bi na nan ɗayan an ba ka bato ba Allah ya saka ba Allah ya saka ba ne yi wa mutum kana cikin ruwa ne kai da da yake ta da ka wuce duk abin da za ka ba su mashi kafin ka yanzu ya fara karshen ka nan za ka mutu kana maganin wai ya tafarka da a fari da jama'a haka za ka je ko mutuwa za ka yi aka maka wannan tiyatan za ka mutu a wannan yanzu kenan malam idan misalin mutum ya mutu ina karanta qur'ani yaya ya yi daidai da kalmar shahada shi ne mana aika za ka za ka za yana mana aika ta qur'ani na ce karanta fatiha misali to ni da ban yi hadda alqur'ani ba to sai fatiha ina karanta fatiha misali shikenan sai na cika da haka ai wannan ta yake ta yake ta amma ina a nan kwanta da ba kwanta ma ba ko amma zai ce maka ta nawa ne shi zaɓin annan zai na ranka da sa kuma ka so ka ji daɗin ka kanta na kan yawa. kwana nawa ne. Yanzu kai ne kake sha'awa a duniya. Ka kalli gida kira za ka so masa wannan sha'awan aljanna. sai ne ne kama ma duniya shi amma likita musulmi zai ta kama kawai ne. to a takaice da wannan sun ce mun kasa mu yi gini wanda za mu ce wannan da musulmi ne ko da da na gwamnati sai mun ga dama za mu je na gwamnati ballon ta dama gwamnati ce za ta ce a aikin. sai na kanta a wanda ce gwamnati ta kai to a kai ku zaɓi inda kuka san akwai aiki kasan da ya ta ce ku je wajen musulmai to amma zai kai matsayin da za a ce dole a wajen musulmai muna da dukkan komai da me za mu da shi kuɗi ne za mu iya yi son Allah zai samu yi ba tare da muna neman jaza'u ba ba muna neman riba ba ba muna neman kaza ba amma kan an ya kaza a biya amma dai ka biya kuɗin a samu biyan bukata a wurin musulunci a yi ma fiɗa ana la ilaha illallah muhammadun rasulullah bismillah a gama su tsinke su zama kai su ce alhamdulillah an kare an kare kamar da shi kan gado ko mutuwa kai ta mutu a takin imani a hannun muminai Da haka kana da ya akwai magana wasu da ku ko zai da kanin jirgin cire dukiya ai ma annabi ya faɗi ta isa abdul dinar wata isa abdul khamila ko kharita ya isa wanta kafa a kashe nan ashe dole ke shirya wa'annan kowa ce dan a san mace sai saboda Allah wal hujju lillahi aka ya ahlal wal bughdu lahu in mace ne za a so za a so ta ne saboda irin yadda take san Allah irin yadda take son manzon Allah daga wanda ta rage ibada daga nan kai ma san ta yarda ita ma kuma haka in za ta zaɓi saurayi za ta zaɓe shi ne saboda riƙo da addininsa daga inda addininsa ya kafa kafa to shi kenan ita ma kuma ta yi kafa da kansu ya zan tana so ya zan yana so kada kuwa kullum ko sai dai karu ba maganan ta tsufa zai canza wata ba maganan kaza ba maganan za ta yi sha'awar wani a duniya sai shi domin addinin ta ko kuma ina nan yana yi tunda addinin kullum da tsaya ke da haka yana so hatta rayuwar duniya muka ɗauki so domin Allah alal hakika zai saita mana rayuwarmu zai rage mana mafi yawancin matsaloli kadan zai da mutum na da san Allah ba dan ka su kai sallah ba ba dan ka su ka daga bacci ba da son da kake wa Allah wallahu subhanahu ah yuhibbu li dhatihi min sa'ir wujuhi ah, kan da aka ce kai kana kalli kadan kallake ba ko yauwa sanda aka ce min azalami zurni lafi la ya fi shirku la ya fi shirku shirka kenan ku wallahu subhanahu yuhibbu yuhibbu li dhatihi shi Allah ana son sa don kansa dan sa irin wajo shi daga sauran dukkan fuskoki da shi Allah ai Allah kanka ke so ka samu mutum in kana son mutum ya samu wa wanda ke nema shi kenan da sauran mutane yi yadda da gairi idan kana son tsanin nan in yi zai ka kama bai ruwanka karshe? za ka zai kai kalla a sama kana son wannan matakala nan yadda ta kai ka sama daga inda ta kai ka bai karshe sai dai hawar dawowa to amma shi ko Allah ana son shi ne don shi kana son kuɗi ne ko bukata za ta taso amma ba kana son kuɗi saboda kuɗi ne ba kana son me za ka yi ma na zan sa abu zai zo a gaske masa sai ya zagi zinari ya ɗaga shi sama ya ce ka gaske da mara amfani ba za ka wata amfani ba sai an rabu da kai yana zuran kana riƙe da zinarin ka ya zai baka to sai ka nika zinarin nan to ba ake zinari su baka so ka ci son kuma zinari ka ga bai da amfani bai zai yi ka gama cin da ke ta kuma ni zinari na <laughs> in ka ce lafiya kake kaga kenan sun kuɗi ba ana son su ne da kuɗi da kuɗi ana son su ne da wata bukata Allah ka ana son shi don zafin ba da ana son shi don azan shi ba da yi sai wanda aka hana shi ganin Allah yake yake abin nan ba maganan kasa kasan nan da kai ana son shi ne don azan shi in aka tashi mutum azaba sai hana shi ganin Allah in aka hana mutum ganin Allah ya shiga uku saboda ka shi Allah ana ɗauke ne don zatinsa min sa'il wujuhi daga sauran fuskoki da ake so shi ba sauran da ba don gaske da ke da da don lafiya da ke a a tuwe a ce da yin mutum ga shi ga Allah shi isa a aljanna ma ganin Allah ya fi komai daɗi duk abin da ta gana mutum ba ta kai ya ga Allah ba da sauran da ma siwahu ainihin fa innama wanda ba Allah ba fa innama yuhabbu ta wa allima habbatihi ana san shi ne don bin son Allah ana san manzon Allah ne saboda manzon ne Allah ana son iyaye ne saboda sun ɗora ka akan son Allah son manzon Allah ana son duk wanda makwace ne saboda yana son Allah yana son manzon Allah ana son kuɗi ne saboda taimakon addinin Allah shi ka ake son su sai biya bukata mu sai addinin mu mu kare addinin mu da dukiyar mu shi ta mu ce a je a nemi kuɗi kamar ba za a mutu ba abada lima kada dalla ala wajibi وجود subhanahu jami'a kutubihi al المنزله tabbas dalla jami'u kutubul muhannazzalati gaba littafan da aka saukar taurata injila zabur qur'ani ala wujubi mahabbatihi akan wajabcin son Allah son Allah dole ne ya yi sa aka fashi ma sharaɗi ne na bakwai wa da'awatu jami'i rasulihi kiran gaba ɗayan manzannin Allah sun yi kira zuwa ga ato Allah أجمعين وفطرته التي فطر عليها جعلت وان الله ده يحلسي أن يحلس كان صن يحلس إبابين فطرته التي فطر عباده أن عليها wa Allah da ya haɗi bayan Allah akan son Allah da an kira Allah za ka ji wani a gare ka. kana kalmar shahada za ka ji wani garke a jikinka har sai Allah ya shige ka wa ma rukuba fiha min al-uquli wa ma asbaga alaiha min al-ni'ami fa inna al-quluba mafturatun mawjudatun ala mahabbati man anama ilayha wa ma rukuba fiha abinda aka tsora halitta a cikin su min al-uquli aka fa musu nan hankali wama asbaga alaina da abubuwan da Allah ya ni'imtar a kansu minan ni'ami da mahalittun nan fa innal quluba maftura in kan duba abin da wata zukata an halicce su mutabola halittattu ne ala mahabbati man an'ama alaiha ainihin son wanda ya mata ni'ima wa ana sana ilaiha ai halayya ɗan adam an halittu shi ne a kan wanda ya ni'im wanda ya masa alheri da ba a samu mai ruwan sanyi kila kuna fitar nan da ɗan ruwan sanyi sama ko za ka sha ruwa ko za ka sha ruwa ko za ka sha ruwan ka kai ka ji kana son shi An ga wani yin Allah ya ga zafi da zo da ruwa ya zo ya aje Allah ya saka masa da alheri ko ba ka sha ba sai da ya kyauta sai yanzu hannun nan da ya ba mu oxygen da muke shaƙa kyauta shi kuma da so za mu yi masa yanzu nan muna jiran ruwa in aka shi aka maka ruwa har daji za a samu rama ce to shi yana wanda sai za mu yi masa banda nan na nan ba ya tsirar da abubuwan da muke ci dabbobi masu ci mu sha nono mu yanka mu ci duka daga gare shi ne mu dawo kan guda guda kayan jikin mu dan kwanar dai ka ɗauko gani yau da a ce kafi ake yanka na gani ka sayo kafi na gani saba aiko da kafi ya yi tsada da an ka buɗe idan ka gani malam umar kai ne ka dawo rin da ke na in na tuna akwai malam alhaji ibrahim a wurin in buɗe da shi alhaji ibrahim na wuɗe shi man rufe ido na ko sai ka ce ai kada ka ce an can an rufe ya ga amma ana buƙatar da shi gaba da jafi yawa da an gane ka rufe sai ka tuna wanne kaya ya sa sai ka buɗe ne zai ka ne mai ka tana sai ko sai an haka ba zan iya katin da zan yi karatun nan ba tun da na kura idon na malam baki da farin na haka na ta kallo duk ya haka abin ya sa gare ni ko sai kurfe idon ko ne ko an buɗa ni ta eh? sai ana kuɗin rikewa haka daidai su kudin cikin su sa ya zama da sai suna su hada da gane amma talaka talaka idan su rufe idon su sai da an ka kalla katin ya tafi ka duba fa'idan har da kala a ciki hmm? da ke malam da mun bi Allah da mun tsaya har kafa dabbori, bai za ki kasa dabbori ba muka ta dabbarin sunayen Allah ayyukan Allah menene Allah malam ba duk da zai yi abin da kira hmm? mu tsakiyar ni'imar mutu ɗan ni'ima ka duba katin wuta tun da in shiga ciki ko zai ke ku kake kai kai kai kai ana ko abin da za ku gani kun ja da za ku gani ka ha kuɗi za ku tafi da ta ga na makon in ya kare na za a ga ba shi da sai yanzu a ɗauka yanzu za a ɗimama ruwa za a yi kaza ta shi shirya sai a danna ku ka kuma kowa matsan mazai gona kowa kuɗin shi na tafafa na ne ne a kashe amma wannan kyauta to misalin ka kuma a ga rana nawa muke biya ga dubi yanzu wannan da muke saya kaɗai a cikin yau da yanzu na ji an ce mai fa ya yi kara ce to a je a shigo da za mu yi Hannu ne, yan agagarai da jani da yan fitilun da ka taranta kuma ɗaya bulat Ya ga kaga ga mutum na ta sai ya ce bayan matan na sai ya ce kuma ma ku fara wuta kan kuna nufin kuna ba da kuɗi ne kuma ma ga namu kuɗin a kunna mana ba zai isa ba kai Allah kari dole in dai alheri ne zai sa a so abu to dole mu so Allah eh? gaji ai ka zan ka gama ji sai ka samu makulli kurum maimakon ka amfani da ka dinga amfani da hannu in ka kwace ka kwace ka ji hatsari a wuri kana tsoro shi ne za ka buɗe ka ji mai aiki yake bin ka a baya me a dama me a hagu katin ji katin gani katin iska a duk ya mana wannan kyauta Allahu huwa razzaq da kokolwa ta ita kuma ta gano ma wannan na da kyau wannan bai da kyau da dabbobi suna ci suna sha suna jima'i suna komai amma suna kallon mahaushi, sai su kwana da shi a gida daya yanzu kai ka zauna ka kwana da mai yanka mutane a gida daya eh? ko anguwa in shigo ai ranar da ya wani mai yankan kawunan mutane ya shigo anguwan nan kuma an san shi da haka wani ne da kwatar shi can inda yake kama yana kai mutane garin bai da raunuwa wai ne aka tsayin wannan haka a sai wani lokaci ana ne a gaban wani ga shi da inda ake yin abu wanda mutum ake yanka ta a ah, mutum dai wanda ka sani a garin na bai da raunuwa ita ko shanu zai ta kwana da mahauki Hmm? babu kwakwalwa babu hankali a kama ɗaya daga cikin a yanka shi wanda ya kama ya yanka shi zai kama shi dusa su ci su kama su ruwa kama su ruwa su sha har su dinga lada su ba hankali ta Allah mun gode Allah yadda kai mana wannan kyau ka ba mu ta lahira kuma ka ba mu iko mu bi ka mu samu daman godiya ga waɗannan imomi da kai in ta wadda ne kuma da lalatan so ha hmm, amin gaskiyarka mu asana ilaiha to duk Allah fa kaifa biman kullul insani yaya da duk wanda wani alheri minhu daga gare shi kalauki malubi ka Allah ka ga hancin da aka yi maka ka ga idon da aka yi maka sadakan take abin da aka yi har da wata gira-gira a kama ga gira-gira a nan da kowace da amfaninta shin kwalliya ne koko tana da amfani ban da kwalliya tana da amfani da za a aske ma gira muni za ta yi da za a idon ba gira ya koce wanda mutum ainihin kaɗi wannan ya fiya na ga wani mutum ko gira babu mutum ne kuwa dan da aiki da ke duk wani kwaro da ya tawo sai haka koran in zama yayin ya bude kwar Allah ya fas ido na na akari gumi da zai taso ma da kwayoyin cuta da ne sai su tsaya wannan gidan sai su tare su su zai bi ta nan amma tana sai tare haɗi tare da ne su jari zagabi idan ana zuwa kana shi arewa sai gidan baka ido جيران suka rike mafi yawa فإن تعودوا نعمة الله لا تحصوها دي لأن إيجا ده فقل حد يكون سيايا دوان ده دكو إن الإمومين يقولون فني وما بخلقه جميعهم من نعمته أبوان ده كده عليك ينسوا من نعمه إن الإمومين فني Wa hada ho, and da ho, Allah ya bani. Duk ta. Gasar da ɗan su zan yi. Mutu ya zo aro na hana shi. Iyana wani? Fahimu ya zo a ɗaukan mu. Sai na mu yi bani a wani shawo. to an yanke ka ta'awanu ah, alal birri wa taqwa ta sunan ka sai dan kaje ka dauke ba ka kamun da shi ina duba littafi na ban gani ban kallo wannan littafin ke Na hmm. malam war ya dauka malam war da littafi na wa ma bikum min ni'mati wa min Allah ka kalli gidanka ka kalli ƴaƴanka wani har jikoki duka Allah ya baka wannan jika na yana dangana ka da da kakan mu can shi ya haifi ubana ko shi ya haifi uwata ni'ima kan ni'ima duk Allah ne ya sanya suka zanta wurin ka in ka kalle su ba ka ɗauka su ba san ce kai yaron nan ya hanta ne ne da ɗin sa jikokin ka ne ni'ima to ne da Allah yi maka nawa ka da ka zama da ka su ba. haka ba wa ma bi khalqihi jami'ihim min ni'amihi na nemomin sa ne wani ba da mota wani da keke wani da takalmi wani kayan sa sun kai goma wahdahu la sharika lahu kama qala ta'ala wa ma bikum min ni'matin abubuwan duk da kuke da su na ni'imomi fa min Allah daga Allah yake me za lafiya ko abin da ko kuma ko kuma ko kuma suratul nahl وما تعرف به إلى عباده من أسمائه الحسنى أبو بواندا يبين كان فدشي زوا غاي من أسمائه لسونا الحسنى إلى السميع البصير القوي المعين المعز المذل وصفاته العليا وما دلت عليه آثار متنوعاته da abubuwan da gurbin halittawansa ya nuni kansa min kamalihi wa nihayati jalalihi da kololuwan girmansa wa azamatihi wal mahabbatu lahu da iyayi shi ta wannan sau na Allah nan tana da masu kira guda biyu lahu da iyayi aljalal wal jalal a misalin yanzu ku ɗauko shi kan al'ada duk wanda ake sa za ga akwai dalili wani tsawon ka ake sha'awa wani gajartan ka ake sha'awa wani kyan fata ka ake sha'awa wani kyan kabatin ka ake sha'awa wani daɗin murya ka ake ake so a wani menene ɗin fa ake so inda ka ga ana kan abu akwai dalili to nan menene ya sa ake son Allah banda matsayinsa mai kyauta mai halittawa son Allah da a ne yana da masu kiɗa guda biyu aljalalu da jamalu me jalalu girma ko yanzu ga gaba ko a gari a nan an ganganci idan mutum ya taso ya a wancan ya bunya wancan ya yi ne ne wanda yana ya gari kallon ka ake ana sarki sannuwa sannuwa ne in shiga sai zama kallon hannu li'annahu jalil ya haka da Allah in ina shi gina saman nan zai wanda ba saman nan zai rufa ta ya tashi, ya raya ya ɗaukaka ya sauke ƙasa Da wani san ana jinsa da gudu ana karewa ana ɗaukar hotuna in an jima Allah ya zare shi ina tafiya shi kadai yana sannan kudin kudin ku ɗauke kai. Dukkan ne Allah ya kasu. to a ce ko Allah gani ne dole a ko Allah in dai san ne yabo an ya ban gani sai har ya zama dole to ya zaka da Allah a shi ban Allah ya zama dole girma kan sa a so abu saboda girma fa haka kyau to Allah ke da kashin kyau al-jamal wa rabbu ta'ala lahu al-kamal ubangiji tabaraka wa ta'ala yana da cika ma'ana cikakken abin da ake nema almutalaku ta ko'ina cikakke ne a kyau cikakke ne a ƙarfi cikakke ne a kyauta cikakke ne a mulki kome na shi cikakke ne sai Allah ka nuna mana kai a ba duniya ba a duniya ba ya ganuwa na dama sun nema ba ba su ba haisa annabi musa ji daɗin magana da shi rabbi arini anzuru ilai za ka ta iya da abin da zai roƙa ɗaya zai kai don Allah na magana son ki ya fi da na sarki Allah nuna min kai mana in kanka ya aya Musa lan tara ne yanzu ba za ka gani ba yanzu walakin yanzu ilil jabal in yi takarra makana hukumar <laughs> fasara ne amma bai bi ga dutse kan in yi ci gaba da zama za ka gani فلما تجلى للجبل صار دكا وخر موسى صيقا فبات يبين ويبين حسين فقديت الدوك يمرمشي موسى شمت اسمي da ya farka ai sai Allah tuba nake tuba nake Allah to haka amma gobe za a gani za a kallo za a yi kallo mai ruwan nan mai ni'iman nan mai halittar nan mai duniyan nan mai saman nan mai taurarin nan mai ranar nan mai mutanen nan iri-iri mai waye in nan za a zo a zai bayyana ga mumidai amin ya Allah Allah har zai yi magana da kowa in ka je ka koma gefe kana tsoro ka takura wani gefe sai ka ji sunan ka bayyana wane wane Kira ka kira kai shiru da kai ne ba a kai ne wannan sunan da amma lafiya ku sai kan da kai aiki mala'ika ne nan mala'ika nan mala'ika da inda za ka je suna kewaye da kai da kai ake ka musa ko gana Allah na magana labbaika ya Allah labbaika ba laika an wane ba kai ne ka za ba kai ka za kai magana da kai magana a adiya sai ka kulo ma kila wani zai da ba ka ba na ya na kanan daɗi ya sake na kafaki ciki kai magana da shin kana da tambayi Allah ne gaba har daga nan in an gama wannan hiyar da Allah sannan Allah ce to yanzu kun zo kun gaishe ni me kuke so wajibi ne muku Ne me kuke so su ce Allah ne muke so ka ka gama komai ga gidaje ga mata mata ga kamari, ka yadda da mu samari ka yadda mu mata mata ka ba mu kaza kayan sawa ga shi jirgi wurin abinci kala kala abin da kake so muke ci mu yi ta mu yi wa ne mu fi mu kewaye yau Allah me ya kai mana ba kada abin da za ka mana ba halitta mutum ya koma sun malam baba in ka yau kai zai kan ka da kana kuma wanka ko amma in za ka so kare na haka jikin da yake kan shi kawai amma kana son wanka shi kan dole da kake son sai ka zanki da shi ne da ko je ku tattauna ya ba ku lokaci ku gaya da wani je ku tattauna a na annabawa a koma gizayen ne za mu roce shi me za mu ronke shi mai muna da shi a samu wani haziki a cikin ce a'a abin da za a yi a yau a duniya muna da bukata daban-daban mu ce masa ya biya mana bukatan abin da kowa ya taɓa san shi a duniya a bamu shi kana da yanzu nan ka faɗi bukatunmu nawa zai ci da nan masallacin kai kuma maganin tafi ƙarfin ku ya wuce kwakwalwa kwanan kami ba ka yi kanka ka ce Allah ka kaɓa wasan da ni ka yi ya yi kaɗan mu tun da bukata akwai abin da kake so makwasa ga akwai abin da ke so ni akwai abin da nake so in gida ne akwai shi to amma dai akwai bukatu daban to Allah ka gan mu nan yadda muke da bukata daga farkon duniya zuwa ƙarshen duniya to ka tara da kowa bukatan shi ma wannan ka da bukatar ka bashi wancan ma ka da bukatar ka ba ka wannan ma ka don da ɗan adam gaba ɗaya sai a ce eh kuwa fa eh kuwa kai wannan zai bada wahala to Allah ka yi hakuri amma dai ga abin da muke so duk wani bukata da dan adam ya taba yi a duniya muna farka taro mana wannan abu to sai ka san shi halittu kash Allah da kun ne ba kuma ne da mana sai sai da kuma ce Allah ta Allah sai dai ka zaɓa mana sai ne kawai kasan abin da bi yake to daga yanzu na yadda da ku ba zan ƙara fushi da ku ba duk abin da ku kai wannan fasara ta ai kuma babu kaman wannan wannan ba tunanin ni'imar nan za ta ƙare ba tunanin wata ran cike zai biyo baya kun wace bincike kun wace kaza yarda ta ta riga ta tabbata a kan ku je ku yi abin da kuke so muktar wuri na zai tsara wuri na zai wala a ce duk abin da kuke ta ba ba za a ƙara kushe da kuma wani wurin karewa hmm? Allah ba dole a so wannan ba mai wannan aiki dole a Allah shi yasa aka ce son Allah na da da'iyai ne kana son son Allah ya zauna ma a zuci eh ka tuna girma sa ka tuna kuma irin can da Allah yi wa kansa da kansa ka kwalla bare kai dai kana son da Allah na yadda za a yi ka ganshi tun da ba dama ka ganshi ko a mafarki tun da ka san shi ba za ka ganshi ko a mafarki bai ganuwa sai ne an yi lahira to kuma wanda duk kuke so ya ga Allah a lahira da irin wannan aljanna ai ba zai yarda ba ije lahira Allah na fushi da shi duk inda aka ce wannan abun Allah na fushi da shi to ba ruwa da shi kuwa za ka nemi ka dinga yin abu da Allah yake so kai wurin nan zai ci lokaci da yawa aljamalu wa rabbu ta'ala lahul kamalul mutlaq min dalika fa innahu qayyim الله جميل يحب الجمال يلا تنفق بتركه معنى من أبطى الله بيسن قدمت بلا تقمتن أجوزي أتوانا ولي الله نوجا وانا عدو الله الله نعفن كوري جاك تزمى مي كو كولك تزمى مي كو تاكل منك تزمى مي كو جيكين تزمى تسلم ka gyara komai ne ne Allahu jami'in ya hibbul jama'a. dalil jamalu kulluhu lahu kai kyan ma gaba ɗaya nashi ne wal ijma da kulluhu minhu kyautatuwa duk daga gare shi ga dukkan wanda ka gane kyautawa daga Allah ya samu kyau Allah ne ya halitta masa irin wannan kan. فلا يستحق أن يجب لذاته من كل وجه سواه mutum fala ya tsaye ko an yi hibba da an yi hibba da zafi kai ko bayyuwa an yi habba da zafi min kulla wajen siwahu bayyuwa a wani don zafinsa min kullum wajen ta ko'ina tun ba Allah ne ake son shi don kansa ta ko'ina ana son kyautarsa ana son ganin kyansa ana son shi Allah ana son shi ne don zafinsa don ka fala ya sahi kuma ana ahadun babu wani wanda ikenkenci so ikenkenci an yi habba a sashi le zafihi min kulle wajen siwa in ba Allah ba. Kai kun gane ma bayan kun ji. eh, eh? eh. Oh, a cikin mu kenan eh shi ne na a cikin mu eh cikin al'ummar mu ya ne sun zan tunanin sa inda ya tafi wanda bai ji ba ina cewa wai wannan karatu shi ya ji wannan karatu daga ne ko bai ci ko bai ci ko karatu na ya masa daɗi yana godiya ga Allah da yasa bai mutu ba ya san irin wannan Allah a yanzu ya samu makama hanyar da zai yi so Allah yanzu kusan shirye ike zai ba da dukkan komai inda da Allah ne zai aikata dukkan komai inda yana akan Allah ne ya gamsu da dukkan komai inda saboda Allah ne yanzu makama cikin dangi sun mutu da dama da su san wannan karatun ba haka ne ku kusan maganin alhaji zai ne wani lokaci mun zan ga ina nan na so gan shi sai da sai sai kai malam karatun nan ba a mana irin sai haka alhaji zai hmm? da mun san karatun nan tun haka ba haka za mu bar shekarun mu su wuce ba in hmm? da mun san irin to wannan shi ne tunanin wannan dattijan shi ne yanzu ba ma ta fi ke fito yanzu dangin mu muna da yaya wasu ba ku fanshi ba muna da iyaye wasu ba ku fanshi ba muna da yan uwa nan in an fita suke wanda ba san wannan ka kai akwai shi a cikin masallaci na ba ai karatun da su ba kuma tare muke tare da su kuma wannan maganar da shi yanzu ya za a yi Allah mai iko ne wannan yana daga cikin abin da za mu ce muna godiya ga Allah da ka kaddaro mana yau ina ranar ishirin da shi da zama halarci masallacin nan littafin na zai zama yana kwanci a ɗakin kama ba ka taɓa zama kai masa zanen karatun ba wanda za ka iya makarantar da shi amma ka tsaya kai karatun kai kama duka karanta amma wannan tunanin bai zo ma ba tunda ai za ka karanta haka karatun daban ɗaukan ma'anan karatun haka narka shi ka yi yadda za ka gan shi a tsarari ana wani abu ne daga Allah kwatance karantawa kuma fahimtar ma'anan karatun sa wanda ke cikin karatu shi ma wani baiwa ne kuma sai sa ake ta Allah ka ganar da mu rabbi zidna ilma kuma abin da muka ji aisha malam am ya ninka wata ɗan abin da muka sani a wurin Allah ɗan yi tsitsi wallahi ba mu san komai ba kuma utitum min al-ilmi illa qalila kuma mun duba wannan da hukumu kamar ba ba mu komai ba mu to amma a wannan ɗan kaɗan ɗin da Allah ka ba mu ka ba mu iko mai yake da shi don da dan wannan karatu kai mun shirya ka muna son mu gane aikin kuma Allah zai taimake mu za mu yi shi yara da manya za mu koma mu yi wani abu kan wannan karton za mu yi wa Allah wani abu domin ba mu da kowa ba mu da kome, ba mu da madafa ba mu da majingina ba mu da wurin ɓuya ba mu da inda za mu gudu mu je wallahi in ba wurin Allah wannan halin ba duk wanda muka kama wallahi mun kama ta sababi amma yadda muke gani duk wanda ya dogara da dabara sai Allah ba shi da dabara ka haɗa ka ɗinke kafa ya yage ka tallabo ka tallabo ka kawo ka haɗa ka zauna shi ba ko amma a yanzu za ka kai da wajen Allah na ta da komai to haka Allah ta'ala kai ka sani da zaka da su Allah ka jin kayan su mu ka zan da ba su sani ba mu kuma da muka zauna maka Allah ka ba mu ikon aiki kuma ta samu mu mutu muna irin wannan son da muke wa Allah kadda annan ka son nan da muke wa Allah yadda makaranta sama da yadda makaranta ka buɗa mana ƙwaƙwaron mu mu gano ninkin haka fala sahi ko an yi habba zai cancanta ainihin aso na yasa sahi ko an haɗa ke na zafi don wani mahaluki da ya cancanci an yi hadda a so shi da zafi koki ne mata ce eh, sarki ne eh, jama'a ne ɗalibai ne ƴaƴa ne wacce tsaya ne tsoron kwace iyaye ne babu wani wanda ake son shi don zafin sa min kulle ne siwa ko in ba Allah ba Allah ne kawai kake son shi don shi قال ta'ala تعالى الله تعالى يقول قل إن كنتم تحبون babban jakada shugaban jakadun Allah ake musu in kuntum tuhibbuna Allah jama'a idan kuna son wannan Allah gaske ku bi ni don ne son Allah ya bi manzon Allah manzon Allah na dangara shi zai kai mutum ka so manzon za ka ba za ka so shi da sunan Muhammadu da sunan Bakwarai shi da sunan duk ba shi ne da saboda shi manzo ne ka biyo shi A أطيعوا الله وأطيعوا الرسول أطيعوني في من أطاعني إيه فقد أطاع الله ومن أفاني فقد عفى الله ومن عفى الله يوشك أن يرسل عليه العذاب أو كما قال don haka nan in dai mutum na san Allah to ne sunan manzon Allah duk abin da manzon Allah ya umarni da shi aka shi duk abin da manzon Allah ya hana bashi duk abin da manzon Allah ya yi umarni aikata shi kada ka yi komai kuka yadda annabi ya tsara an ka samu wannan shi ke nan ka gama samuwa a ran da ka hau martaban Allah ya so ka kai shi ke nan babu abin da Allah ya fi so irin farilla in mutum suka farillai yana nafila yana nafila zai kai gargaran Allah ya so shi in ku Allah ya zama kun mutum gaba ki a duniyar nan sai dai za ka kai martaban abin da ake magana sai dai kana gaisa da mutane kana kada mutane amma tunanin ka bai ganin su ido nake ganin su in suka ce sannu za ka ce in mhm. suka ce ina kona za ka ce lafiya lau kai ma za ka yi ce musu assalamu alaikum su ce wa alaikum assalamu amma da baki ne hankalinka na ga Allah sai komai na ta ya kuma irin Allah tun kamin ka nufi kayan hijira a wannan martaban za ka fi san ka zauna kai kaɗai babu ka ɗaituwa gare ka in ka ji suna nema abokin hira ne na ai ana gama hulɗa da jama'a shi kenan ka shiga baki ta ya yi ta a bakka haka ka koma wurin ubangijinka ko ka lalura ne za ka je ka zauna da su matanka lalura ne za ka zauna da su a lokacin ka fi son kai zaman ka sai dai wata ibada ce dole ka je ka zauna da ka suna da haƙƙi dole ka je ka zauna da ƴaƴanka suna da haƙƙi amma in ba don haka ba kana ganin zama da matan nan zama da ƴaƴan da musulman. Eh? Ta yi ba. أما كما قوم كفار لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله فالجنة والجائل كما سبحان الله وبين وبحمده هكذا كتير وتيخشك كما تنكوا زي إذا كفك عبوه إنا لله وإنا إليه راجعون الحمد لله الذي أماتني آه يعني بعد ما أمات وإليه النشور ka juya ka juya sai lokacin sallah yanzu yaya lokacin sallah bai yi ba to yanzu kana da sauran nazari ko na fila za ka je ka yi menene za ka je ka yi ka gado a cikin daren ba kai kana tare da Allah baccin nan da kai baccin ne ya raba ka hatta baccin kayi ne a wurin ka kana buɗe idan ka wurin Allah ka buɗe idan ka saboda son Allah ya shiga zuciyarka ka tashi a kan haka ka je hidimar lalura an ce ka je ka karanta ne a ka je ku yi sallah ne a ka je neman abinci ne dole ce ta sa kake shiga cikin jama'a don haka kana shiga cikin jama'a ne lalura idan mutum ya ce zo ka min bayanin Allah masha Allah zo ka min bayanin matsala masha zo ka min bayanin abin da Allah yake mu yi me Allah yake so na san ka bayan dan Allah yake ki ina son ka bayan ya ba ai ai masa kaza ga yadda ake ga yadda ake kai haka wannan shine yake ma daɗi a duniya ka samu istiqama ka mutu akan haka in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه يا معبوتا إيماني za ka zo lokacin shaidan yakan kala musu kullum yana nan kullum ya ce ce kai lalata ba mun muna muke rufe masa asiri ba da ta mu kama samun manzorin ka kake mana wula Allah sarki an yi wa annabi haka ɗaje eh, mutu kwana biyu kwana kusa kwashe kayan faitashi ya ma masu imani kun ga ku doge ku daina ganin kaman ku ne kuke rike da abubuwa ba ku ne kuke rike da abubuwa ba Allah ke rike da abubuwa ku daina ɗauka ko ne kuka tsaya kuka taimaka a kan kaza Allah ya yi ba ku ne ba wannan ku daina ne da bayan da ba da aika ba ba don ne ba za ka ga an kamar ya Allah kawo an kuma Allah ya kawo ƙarfin tafiya za ka tsaya amma ka daina tunani a ranka cewar kai ne kake rike da ka ba wallahi ba kai ne ba Allah ka rike hamu idan kuka tattara kuka ce ko mu bari gaba da Allah ke ainihin man da muku shi ne ko bari minku a an dini ne ko ya fi lahu da kun Allah ya kawo kada ya da yan suka fara jibi-jibi suka ba zai Allah yi madina yan madinan ma kada ka ce musu ku daina ganin kamar kunne kuka wani abu aka kafa Allah na iya kawo su aka ce kamar yake ce da irin hujjar ku fara shi Eh? mutum shi ne suke gare ibada ranka da ɗaukar da ƙwaƙwansa ya yi annabi na rama ka shirye da yaka a duba tabi'ai da suka tawo ko wani ta musu abin shirye da aka yi kun ka ga annabi ke na ga annabi ka zauna da ke na zauna da ha ka ji daɗi amma wallahi damuwa ne a zamanin mu ka samu annabi da za mu bace ka ba. sai ce yaro ka ya tara wanda ya zaga da annabi da an ci wahala kuma za ku baki ce to ta zama wallahi ina ji ina kallo ina jin agaji na ce wa da ne kuma mana wurin kaza idan ne ake ciki ne shi ina ta istighfar ina ta fatan kada a kira sunana ya kira a kaya ba wanda ya aka saboda hadarin da ke wurin to in haka kira na biyu wa zai je yana da ya zama aboki na gidan aljanna a abokin zama na ya zama babban yaro na shiru haka sake na uku haba na hudu yi shirin ce ina mene ba ga fana shi ba da osama ba ko zai fa ina zai fa sai yin da lillahi da inna ilaihi raji'un an ba da faɗi an da jewa ya ta ko ce gani yake je ka gano mutanen nan ne ake ke ce to da annabi ya kira ba ya ba har annabi rufe ido na tafi da iska da sanyi da ana ɗago ka za a yi kasa da na maka auren ya shiga su Allah ya ara maka fa'a kuwa ya shiga wannan tantin ya shiga wancan tantin ya gane ake shiri har ya kai kan kwamandan gaba daya to da yana so na jirgin ake mitin ya je ana nufin shi gaske mitin mitin suka yi shi gaske yake ainihin sai ke shi shugabar da jama'a dare ya yi dare iska ta yi iska duhu ya yi duhu muskilan nan ba ta ne ba wannan kallon abin hawa ya kare idan koma kun kusa karewa dawa ce an kusa cinyewa kun ga mu haɗa ina mu ina mu mu tafi saboda haka na ainihin kun gani yanzu yake wanke ba kanka nan ta an sai ta hau da rakumi zai tsalle yadda na kana kuma sai ta wanda zai iya kashi mai yi biyu ya kama hanya ya tafi ko sai ta ki giya ba ya ce in ban da ba dan annabi ya ce kai kuma ba da na kashe shi ya ki giya ya ki ya ki ba bu ba kuma karshen ta ina iya haɗa masa kibiya mai ta cikin jama'a amma annabi ya ce kar kai komai ka gano labari kawai sai yi kan masa komai ba sai da goma masu tafi ni ma na gangar na ya guda ya ce mun ga Allah sun tafi inda sai da ya ga shugaba ya haɗu su ya ɗauki matarsa sun nausa sun taɓa tukuna ba ka zuwa ka da an leƙo suna haya haya sai ka sai yin gari shiga cikin ka gane na suka tafi daga zai ne ba ka wuri aka tanga ke da wuri aka tanga kuma shi ne za a sace amma ya faɗi ya ji mutu ta gida bara kuma a yanzu in za a faɗa da su za a ci nasara da ya kama da da an gama kaji kaji kaji ya ce ta wani abin da kake fata kana wurin dole sai ta samu dan zan Allah kenan sai za ka na wannan shi ne kaga wa'annan su ne masu san Allah da gaske in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni ينفذكم الله ده حتى رياس جروح على كرافة أقرب كرافة من آه، آه، يفند منكم كذو آه، عندينه فسوف يأتي الله بكم يحبهم ويحبونكم والولاية أصلها الحب wannan ya kamata a kai nan ne wajen tsayawan ma hatta kashin layin nan ne kamata تغنى والولاية تصلها الحب فلا موالاة إلا بحب كما أن العداوة أصلها البغض والله ولي الذين آمنوا كنغاي نايم في كاجو دوكيتي كل ما جينا جينا ما قولين غنيو ها وانا نتجي قولين بابا تيجي بنا عقبها bai gaurin ba sau da kuma wannan wurin na shine fi kama da walwala ya ta kuma nan za a haƙura ai wannan wurin ka ban bare shi ba in maka shiga nan sai da afuwa wani ya fara duba da ta halin sa yake kada ba ka ɗauke da galibin gaman tsaya sai bayan fata tunda kuma ita yau yanzu ba mu nan go ko dai mutu ko ko mana tarawi yan canza aiki eh mutu to Allah ka mu ladaniya in kuma muna nan a muna nan wajen tarawihi kuma kuka dawo kuka ce ba ku gane ba gaba ɗaya sai mu sako daga kafa kada wanda ya dawo sai ya bi farko kada a manta wannan ranar dawowa ka bi karatun farko saboda ka ji shi ainihin ta na ya ƙara hadisin ra'ayin ilayata eh mai sarkin haƙarin nan hmm, duk sadda son Allah ya sa da jikinsa na zattarewa in zaɗa maka ina goma na zattarewa amma ina rabbi auzi'ini an ashkura ne ba ta kallafi an amta alayya to shi ni'ima ta ce kai ya ni son Allah na na a zuciyarsa hmm? ciwo na zagaya na ce hankali na na nan harshe na na na rasa mene ne na nan bai na rasa rasa riga ba wani abu ne ba rasa ido ba wani abu ne ba rasa wani inda kwakwalwa na nan kana subhanallah wa bihamdi subhanallah al-azim la ilaha illallah kana iya faɗin wannan so me karfa kana da duniya cikakkiyar duniya biha bahiriha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 إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار رب اغفر لنا ولوالدينا رب ارحمهم كما ربنا صغارا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين